الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi takwas ga watan rabi'in nisfani a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya mako biyu da suka wuce idan ba a manta ba mun fara karatu cikin suratul mursalat inda muka cike da ƙarshen aya ta goma sha biyar yau za mu tashi farkon aya ta goma sha shida faɗin Allah maɗaukakin sarki alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin haka ne to za mu tashi farkon aya ta goma sha tara kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin surar me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرين ويل يومئذ للمكذبين ubangiji maɗaukacin sarki yace alam nakhalukum shin ba mu halicce ku ba min ma'in daga ruwa mahinin wanda yake wulakantacce lafazin alam nakhalukum tambaya ce amma da ma'anar tabbatarwa ai khalaqnakum min ma'in mahin lalle ku yan adam ku sani mun halicce ku ne asali daga ruwa wanda yake wulakantacce ruwa wulakantacce shine mani abinda ake nufi da wulakantacce malamai suka ce duba zuwa ga in ba a yi halitta da shi ba to bayi da wata daraja domin mani in bai zama mutum ba to wulaƙantaccen abu ne ƙarshe zubar da shi ake yabi kwata ya zama da gwalo kaga bayi da kima ubangiji ya ce fal yanzuril insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib yanzu mutum ba zai kalli ba daga abin da aka halicce shi an halicce shi ne daga ruwa mai tunkuɗar juna wanda yake fita daga jikin ƙashin baya na ɗa namiji da kuma karankar ma kashin haƙarƙari na ya mace to da haka Allah yana tunatar da 'yan adam asalin halittarsu su dan kada su ɗauki kansu a bakin komai ko me Allah ya musu dan ka zama wani mai mulki ka sani dai asalinka daga ɗugon mani ne dan ka zama wani mai ilimi ka sani dai asalinka daga ɗugon mani ne dan ka zama wani basarake ko wani babban attajiri ka sani dai asalinka daga dugan mani ne maganar kai girman kai ko kai kafafa ko ka ji ka isa har ma ka ke jayayya da Allah ya ce kayi ka ki idan kai haka ba kai wa kanka adalci ba malamai suka ce wannan shine sakon da Allah yake so ya isar mana cikin wannan aya lalle mun halicci dan adam daga ba komai ba daga baya muka zo muka mai da shi komai to dan ya zama komai kada ya manta da asalinsa irin abin da masu magana suke cewa wai sanin asali ya sa kare ya ci alli da haka idan mutum ya san cewa asalinsa shi ba komai bane wannan zai taimaka masa wajen ya tawaru'u tsakaninsa da mahalicci ya tawaru'u tsakaninsa da bayi yan uwansa dan Allah ya baka wani abin da bai ba wancan ba kar ka wulakanta shi dan Allah ya baka wani abin da ya fifita ka da shi akan bayi kuma baya nuna cewa kai kadai ya fi so asali dai kai din ba daga gwal aka halice ka ba daga dai abin da aka halice su shine abin da aka halice ka an gane ko da haka wannan shine alam na khulukum min ma'in mahin ma'in mahin kamar yadda muka faɗa shine mani ayoyi da yawa sun fassara haka ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah nutfah shine ma'in mahin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ubangiji ya ce mun halicci mutum bisa ga kyakkyawan diri bayan mun cancanta halittarsa daga mataki zuwa mataki inna nahu min fatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira mu muka halicci mutum daga nudufa dugon mani amshajin cakuɗaɗɗe wanda aka haɗa da na namiji da mace na bitalihi muka yi ta caccanja masa mataki mataki daga mani mu mai da shi gudan jini mu mai da shi tsoka mu mai da shi ƙashi sannan mu zo mu busa masa rai daka wannan duk matakai ne na halittar bil'adama da daka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna alamna nakhluqukum min ma'in mahin mala yace da'ifun wa huwa al-mani mahinin abinda ake nufi ruwa mai rauni Allah ya samar da kai da shi har ka zo kai karfi wanda asalinka ya nuna rauni ne amma daga baya ubangiji ya karfafe ka ya baka karfi an gane ko kamar yadda ayoyi da yawa suka yi bayani akan haka Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatan ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء إنه عليم قدير ذاك ما ليتي ضعيف وهو المني فجعلناه مكسا يشي والنروى ميروني ولكن تتشي في قرار أو تمتبتا مكين كارريا قرريا itace mahaifa domin mani kan ayi halitta da shi sai an sa shi a wani keji an sa shi a wani matsari an sa shi a wani killataccen waje wanda a nan ake kula da shi har ya zama halitta har ya zama ɗan adam ne Allah ya ce wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tifla muna tabbatarwa a cikin mahaifa abin da muka ga dama zuwa ga wani lokaci sannan daga baya mu fitar da ku kuna yan tayi kuna jirajirai kuna yan yara ƙanana faja'alnahu muka sanya wannan ruwa wulakantacce fi qararin a matabbaci makinin tsararre harizin kararre wa huwa rahimu shine mahaifa ta ya mace ila qadarin ma'lumin izuwa wani lokaci sananne mala ce waqatul wilada shine lokacin haihuwa lokacin haihuwa wanda aka fi sani shine daga ranar da ciki ya shiga zuwa wata tara da kwana tara wannan shine mafi rinjayen lokutan da mata suke haihuwa a cikinsa amma akwai ƙasa da haka akwai kuma sama da haka mafi ƙarancin kwanakin haihuwa wata shida mafi yawancinsu ya danganta da yadda Allah ya ga dama ya ƙaddara wata matar wani lokaci sai ta wata goma kafin ta haihu har ta wuce na tara wata mata kai shekara ɗaya wata shekara biyu wata shekara uku wata hudu kai akwai matar da yin ta ciki sai ta shekara goma take haihuwa shine ila kadarin ma'lum wani lokaci sananne to wasu malamai suka ce sananne a wajen mutane in sananne ne a wajen mutane to wata tara da kwana tara kenan domin shi mutane suka fi sani gwargwadon lokacin da mata suke haihuwa a sa wasu kuma suka ce ma'alum sananne a wajen Allah to sananne a wajen Allah ku shi ya baro kansa sani wata ta haihu a wata shida shine mafi karanci wata ta haihu a wata tara da kwana tara shine mafi yawanci wata ta wuce haka gwargwadon yadda Allah ya ga dama kuma ya tsara an gane ko kaga ya shiga mashi'a kenan wani nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma muna tabbatar da abin da muka so mu tabbatar da shi a cikin mahaifa gwargwadon ganin daman mu inji Allah ila ajalin musamman zuwa wani eh, eh, eh, ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato da haka malai ce kadarin malum shine lokacin haihuwa alimam imam ibn kasir yace ya'ani ila mu ayyana min sittati ashhurin aw tis'ati ashhurin abinda ake nufi da kadirin ma'lum ko dai wata shida ko wata tara wali haza kala yace saboda haka ne Allah yace fa qadarna fa ni'mal qadiruna mu muka sanya lokacin haihuwa muka kaddara shi muka sanya masa gwargwado madalla da masu iko na kaddara abu kuma ya faru shine Allah ma'ana Allah ya yabi kansa da kansa fa qadarna mun kaddara komai fa ni'mal qadirun madalla da masu kaddarawa madalla da masu ikon su kaddara kuma abin da suka kaddara din ya faru wanda kuma wannan shine Allah komai da ka sani a duniya ubangiji yayi shi ne da iko kuma yayi shi da lokaci na farawa da lokaci na karewa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira da ka faqadarna fa ni'mal qadirun wannan bisa qira'ar Asim ibn Abi Najud al-Kufi a qira'ar imamu Nafi'u fa qaddarna fa ni'mal qadirun fa qaddarna bidun tashdid fa qaddarna bit tashdid duk ma'anar su ɗaya ne daga qaddara yuqaddiru qaddaran ko wa qadran an gane ko ko qaddara yuqaddiru taqdiran da ka fa qaddarna ko fa qaddarna muka gwargwada abu muka kimanta bisa ga ikon da muke da shi fa ni'mal qadirun nahnu ma dalla da masu iko mu in ji Allah wailun yawma idhil lil mukazzibin lalle azaba ta tabbata a wannan rana ta alkiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryata ikon Allah ga waɗanda ba su yadda da cewa Allah ya kaddara komai kuma yadda ya kaddara haka abin zai faru ba sai Allah ya ce ni alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين Ubangiji ya ce alam na ja'alil arda kifatan shin ba mu muka sanya ƙasa ta zamo malilliɓa ba abin da ke rufe wani abu ya zama ba a ganinsa? lafazin kifata mala yace masdaru kafata bi ma'ana dhamma aw dhamma masdari ne na kalmar kafata kafata ma'anarsa shine dhamma ko dhammatun dhamma ya lillibe dhammatun mai lillibewa da haka ita kasa ubangiji ya sanya ta ta zama malillibi wacce za ta lillibe abu ya zama ba a ganin sa to wani abu kasa take lillibewa abubuwan suna da yawa amma mafi girman abin da ƙasa take lullubewa wanda ya fi komai daraja shine gangar jikin ɗan adam in ya mutu in ba dan Allah ya yi wannan tsari da wannan hikima ba ta in ɗan adam ya mutu a tona ƙasa a sashi a binne shi to da ƙasa ba za ta zamo ni'ima ga ƴan adam ba domin ba za su iya rayuwa a kanta ba dan in mutum ɗaya ya mutu ya riɓe gashi a kan ƙasa sai ya addabi duk sauran mutanen mutuwarsa sai ta jawo mutuwar sauran shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki na daga cikin gatan da yawa dan adam bayan ya kaddara masa mutuwa kuma ya kaddara masa inda za a binne shi bayan ya mutu za mu ga farkon al'amari ɗan adam din farko da aka kashe a duniya lokacin da aka kashe shi rasa yadda za a yi da shi aka yi Ɗan annabi adam da ya kashe ɗan uwansa sai ya dau gawar gawar ta zame masa kaya kisan yayi masa sauki amma yadda zai rabu da gawar kuma ya wahal da shi a ƙarshe sai da ya dawo yana da na sanin ina ma ban kashe shi ba domin na kashe shi ya zame min kaya ina zan ɓoye ina zan lullube to dan Allah ya sake masa gata na biyu tare da laifi fa ya aikata sai Allah ya turo hankaki guda biyu suka yi fada ɗaya ya kashe ɗaya da ɗayan ya kashe ɗayan ya sauka ƙasa ya sa bakinsa ya tona ƙasa ya ja gawa ɗan uwan ya sa ya mayar ya rufe duk a gabansa shi kuma ga gawa ɗan uwansa ya rasa yadda zai da ita ba ƙarshe sai nadama ta kama shi yace kai tona na iya in kashe dan uwana amma na rasa yadda zan yi da gawar sai da hankaka ya sauka zo ya koya ba. qala ya wailata ya wailata a ajastu an akuna mithla hadha al-gurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha min an to da haka wannan yana da cikin gata na biyu da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam bayan gata na halitta bayan gata na mutuwa gata kuma na yadda za a yi dagawa bayan ta bad duniya bayan rai ya fita daga gangar jiki da haka ubangiji ya ce lalle mu ne muka sanya ƙasa fatan ta zamo malulluba ga matattunku inda idan kuka mutu za a sa ku a binne ku a cikinta dan a gatanta ku duk inda za a sa mamaci in ba ƙasa aka tona aka binne shi ba ba a gatanta shi ba sawa'an a sashi a farinji sawa'an a sashi a ko a me za a sashi ƙarshen gatanka shine a tona ƙasa a saka min haka laqanakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دائما daga ciki aka fito da kai sinadarin ka daga ita aka ɗauko sannan bayan aka raya ka ka rayu a kanta sannan bayan ka mutu kuma a sake mai da kai cikinta an saka wa ƙasa abinta wanda an ka ciro cikinta an ka raya burbushinta da yana huma sarauta bai kai ga abin da ya nufi ba da haka ubangiji ya yi mana gata ba ƙaramin gata ba ta yadda ya yi mana wannan babban nema ta bayan mun mutu a lullube mu a cikin ƙasa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace kalmar kifatan ma'anarta kinnan kinnan shine ɗakin da mutum zai shiga ya ɓace ta yadda mutane na waje ba za su gan shi ba sawa'an ɗakin nan a tudu yake ko kuma a kwari yake da haka ƙasa kamar wani ɗaki ne wanda za a shiga a buya a ciki amma kuma bayan an mutu da haka Allah ya ce lallai mun yi muku wannan ni'ima wa qala mujahid imamu mujahid yace yukfatul mayyitu fala yura minhu shay'un a cikin ta ake lullube mamaci ta yadda ba za a ga komai nasa ba bayan an rufe shi a cikin ta wa qala sha'bi imamu sha'bi yace batanu hali amwatikum wa zahru hali ahyaikum ita kasa gata biyu take wa dan adam lokacin da yake rayuwa ya taka ta ya tafiya ya gina gida ya yi noma ya yi dukkanin hulɗoɗinsa da kaikawansa a kanta wannan amfanin wajenta kenan gare shi idan kuma ya mutu har ila yau cikinta kuma ya sake masa amfani shine a tona shi a sa shi a cikinta ubangiji ya ce ahya'an ƙasa ta zame muku mazauni ɗaki maɓuya a raye wa amwatan da amace shine malai ya ce ahya'an ala wahariha in kuna raye ku ɓuya a kanta ku gina gidaje ku shiga su tsare ku daga ruwa su tsare ku daga iska su tsare ku daga rana su tsare ku daga sanyi an gane ko idan kuma kun mutu a tona cikinta a sanya ku wannan kuma ya zame muku matsari da kariya ga ku ga kuma sauran yan ku rayayyo waɗanda warin gangan ku a lokacin da kuka zama mushe in an sa ku a ƙasa an binne ba zai cutar da su ba da haka amwatan fi bataniha waja'alna fiha rawasiya waja'alna kuma muka sanya fiha a cikin ƙasar rawasiya manya-manyan duwatsu shamikatin gingima gingima lafazin rawasiya jam'i ne na rasiya rasiya shine abin da yake kafuwa akan ƙasa an gane ko ubangiji maɗaukakin sarki ya kakkafa manya-manyan duwatsu akan ƙasa hikimar haka dan kada ƙasar ta rinka motsawa waja'alna fiha rawasiya shamikat wa alqaina fiha rawasiya an tamida bikum ubangiji ya jajjefa manya-manyan duwatsu suka zama kamar notunan ƙasa kamar ƙusoshin da aka kafe ta da su dan kada take motsawa ta cutar da ku take motsawa ta halakar da ku ta motsa ta rusa gine-ginen ku ta haifar muku da asara da haka wannan yana daga cikin hikimomi na halittar duwatsu da Allah subhanahu wata'ala ya yi to sannan duwatsun za ku gan su gingima gingima wani dutsen garin kallonsa sai hularka ta faɗi saboda girmansa Allah ya sanya shi a ban ƙasa don ya riƙe maka ƙasa ya zama cewa ba ta motsi wannan ma gata ne da ni'ima gare ka ya kai dan adam shine waje Allah fiha rawasi ya sha bale yace jibalin jibalan duwar watsu mutafarri'atun waɗanda suka rassanta a duniya waɗanda suka gansu gabas wasu kudu wasu arewa wasu tsakiya ga sunan wa asqainakum kuma muka shayar da ku ma'an ruwa furatan me dadin dandano. wannan dina daga cikin nemomi da Allah madaukakin sarki ya mana to kalmar wa ja'alna fiha rawasiya shamikat kalmar ja'ala suka ce asali fi'ili ne muta'addi sai dai ka'idar shine ahyanan ya ta'adda ila maf'ul wa ahyanan ya ta'adda ila maf'ulain duk inda kaga fi'ilin ja'ala ya zo gaban sa aka samu maf'uli guda biyu to ja'ala ma'anarta shine khalaqa an gane ko to sai mu kalli kalmar wa ja'alna fiha rawasiya shamikat maf'uli guda biyu ne suka zo a nan mafa'ulul awwal shine rawasiya mafa'ulul sani kuma shamikhatin da haka malamai suka ce ma'anarsa shine khalaqa duwatsu Allah halitta su yayi an gane ko domin me domin fi'ilin ja'ala bisa ga ka'idan larabci kamar yadda muka faɗa in yazo da maf'uli guda biyu ma'anarsa ko dai ya zama sayyara ko ya zama khalaqa alam naj'al al-arda mihadan kaga fi'ilin ja'ala al-arda maf'ulul awwal mihadan maf'ulul thani sai zama da ma'anar khalaqa kenan an gane ko waja'alna nawmakum subatan kaga ja'ala nawmakum maf'ulul awwal subatan maf'ulul thani waja'alna al-layla libasan ja'ala nawmakum maf'ulul awwal subatan maf'ulul thani da haka ma'anarsa dai shine khalaqa khalaqa khalaqa da haka ubangiji ya ce wa asqainakum kuma mun shayar da ku ma'an ruwa furatan mai daɗin ɗanɗano shi ruwa iri biyu ne akwai ruwan daɗi akwai ruwan zaki a gane ko kuma kowanne akwai amfaninsa ruwan daɗi dan ɗan adam ya sha ya rayu ruwan zartsi dan ya rike maka waɗansu abubuwa domin sinadarin zartsin yana da amfaninsa inda ba dan ruwan zartsi ba da iskan nan da kuke gani ba za ta shaku ba a wajenmu saboda ɗoyi da mushe da sauran abubuwa da suke shiga cikinta to shi amfanin ruwa mai zartsi kamar wata filta ce ta iska duk lokacin da iska ta bi ta kan ruwa mai zartsi ta ce mata dukkan dattinta yake da kuma ɗoyinta shi yasa idan ka je ruwa wanda yake a tsaye iska take wucewa ta kansa sai ka ji shi yana ɗoyi ɗoyin kuma daga iska yake samu yana tattacewa sannan kuma da yawa daga cikin halittun ruwa wannan sinadari na zartsi shine abin da yake ba su kariya da sinadari na lalacewa da sauransu inda ba babu da babu shi to ba za su iya rayuwa ba da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce haza azbun furatun wa haza milhun ujaj ruwa iri biyu ne akwai azbun mai daɗin ɗanɗano furatun tatacce wa haza ga kuma wani milhun mai zartsi mai gishiri ujajun gaurayayye wanda ɗan adam ba zai iya shansa ba waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura a wata ayar wa min kullin wa min kullin ubangiji subhanahu wataala ce daga kowanne daga cikin su muna fitar muku da hilyatan talbasunaha kayan ado da kuke sawa domin a cikin ruwa ana samun ma'adani ma'adani ko dai na zinare ko na diamond ko makamancin haka a wata ayar wa min kullin ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa tara fulka mawakhira fihi litablugu zuwa ƙarshen aya ma'ana dai daga cikin kowanne daga cikin nau'ukan ruwa guda biyu akan samu nama na kifi wanda ake ci an gane ko lahaman tsariyan to da haka wannan yana daga cikin amfanin nuka na ruwa wa kuma ma'an furatan mun shayar da ku ruwa furatan mai daɗi ruwa furat wani lokaci yana kasancewa daga ƙasa wani lokaci yana kasancewa daga sama a wani lokaci in ka tona rijiya sai ka ji ruwanta mai daɗi to haka nan ruwan sama in ya sauka ka tare shi da tsabtataccen matari shi ma ka shashi sai ka ji shi mai daɗi an gane ko da haka shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira wa anzalna mun saukar minas sama'i daga ruwa daga sama ma'an ruwa dahuran tsarkakakke linuhyiya bihi baldatan maita dan murayar da kasar da take a bushe an gane ko wa nusqiyakum wa nusqiya hu mushayar da shi mimma khalaqana daga abin da muka halitta an'aman na dabbobi wa anasiya kasiran da kuma halittu masu yawa wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan rana lil mukazzibin ga masu karyatawa da waɗannan ayyuka na Allah subhanahu wataala domin dukkanin waɗannan ayyukan da Allah ya yi akwai waɗanda suke jin ba Allah ne ya yi ba wasu su ji cewa shehunnansu ne suka yi wasu su ji cewa gumakansu ne suka yi wasu su ji cewa annabawa ne suka yi ba Allah ba wasu ji cewa mala'iku ne waɗansu ji cewa wasu duwatsu ne ma nasu suke wannan aikin ba Allah ba to lalle azaba za ta tabbata ga masu ƙaryata Allah cikin ayyukansa su ɗauka su jingina su ga wasu koma bayansa malai ce wayu qalilul mukazzibina yawmal qiyama kuma su masu ƙaryatawar a ranar tashin alkiyama bayan an kure su kuma za a ce da su me Allah ya ce ila ma kuntum bihi in qaliqu ila dhillin bi salati shu'ab لا ظليل ولا يغني من اللهب كأنه جمالة صفر A ذا أجيدا يومئذ ce da dukkan wanda bai دكا da ikon Allah da kuma ayyukansa ba cikin kafirai in ɗaliku ku tafi ila ma kuntum bihi tukadzibun zuwa ga abin da kuke karyatawa to me abin da suke karyatawa anan shine wutar jahannama kafirai sun ƙaryata Allah sun kuma ƙaryata tashin alkiyama kuma sun ƙaryata cewa akwai wuta to a ranar lahira za a ce da su ga wutar bayan an nuna musu kuma a ce ku tafi ku shiga shine Allah ya ce wa ra'al mujrimuna nara fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa kafirai za su ga wuta kiri da muzu ita ma za ta gansu wa zannu kuma za su tabbatar annahum muwaqi'uha cewa sai sun shige ta walam yajidu anha masrifa domin ba inda za su gudu su je dole ne ga wuta to da haka Allah subhanahu wataala yace hadhihi an-naru allati yukazzibu biha hal mujrimun ga wutar da kafirai suke karyatawa da ita afa sihirun hadha am antum la tubsirun za a ce da su shin wannan wutar da kuke gani ƙarya ce din kamar yadda kuke faɗa dabo ne kamar yadda kuke faɗa wayo ne kawai ake so a yi muku kamar yadda kuke faɗa amma antum la tubsiruna ko ku ne ba ku gani da kyau islauha ku shiga fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko ku hakuri ko kar ku hakuri ya rage muku inna ma zauna ma kuntum ta'malun kadai abin da za ka sakan ka muku da shi ayyukan ku ne abin kuka aikata shi za ku tara. to anan kalmar in daliku na nuna su da kansu za su tafi umarni za a ba su a ce su tafi to amma a wasu ayoyin suna nuna a'a don an ce su tafi kawai ai abin da ɗan sauƙi kenan wasu ayoyin sun nuna cewa ba tafiya za su yi cikin daɗin rai ba umarnin su tafin ba umarni ne na rarrashi ba sai an wahal da su an jigata su kuma an fincike su cikin ƙasƙanci da wulaƙanci a ɗaure da sarƙa sannan a tafi da su ubangiji zai ce ku khuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al'azim ولا يهض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون kaga ya nuna cewa sai an wulakanta shi an kaskantar da shi an daure shi da sarka sannan za a sa shi a wuta ba maganar rarrashi bane da umarnin cewa je ka shiga da kanka ba haka bane ba kamar yadda a wata ayar cikin suratu eh, suratu dur ubangiji yace yawma yud'una ila nari jahannama da'an hadhihi an-nar allati kuntum biha tukazzibun afasihrun haza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw tasbiru sawa'un alaykum Yau yawma una gaya musu ranar da za a fincike su ila nari jahannama zuwa ga wutar jahannama da'an matukar fincika. to sannan ana fusgar su ana fincikar su ana jan su a ƙasa kuma ana gaya musu baƙaƙen magana hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wutar da kuke cewa ƙarya ne a duniya babu ita a fasihirun hadha am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum a wata yar Allah ya ce yau mai yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa ranar da za a rinka fusgar su zuwa ga cikin wutar jahannama akan fuskar su ana jin su a kasa kirrir ana tafiya da su an daddauje su an wulakanta su an jijji musu rauni bisa ga fuskokinsu, kuma ana ce da su zuku masa sakar ku azabar wutar sakara to kaga kenan maganar cewa ku tafi umarni za a yi musu amma umarnin ko da anan yana nuna rarrashi a wasu ayoyin da yawa ya nuna ba umarni bane na rarrashi ko da anan yana nuna da dan sassauci to a wasu ayoyin yana nuna umarnin ba na sassauci bane ba in taliku ila ma kuntum bihi tukazzibuna min al'azab ku tafi zuwa ga abin da kuke karyatawa da samuwarsa na azaba kuke cewa babu kuke cewa ƙarya ne in an gaya muku an gane ko ibn kasir ya ce ya kulu ta'ala biran anil kuffari mukazzibin ubangiji yana bada labari ne nan game da kafirai masu karyatawa bil ma'adi game da tashin alkiyama wal jaza'i da sakamako wal jannati wan nari da kuma batun wuta da aljanna annahum yuqalu lahum yawm cewa za a ce da su ranar tashin alkiyama in taliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun in taliqu ila dhillin dhi salati shu'ab ku tafi zuwa ga abin da kuke karyatawa ku tafi zuwa ga dhillin wata inuwa zi salasi shu'abin mai ma'abutan rassa guda uku malai ce ga rassan kamar haka wa huwa dukhanu jahannama shine hayakin wutar jahannama idzar tafa'a in ya daga yayi sama iftaraqa salasa firaqin li'azamatihi sai kasu gida uku saboda girmansa da duhuwarsa da haka da aka ce ku tafi zuwa ga wata inuwa inuwar mai rassa uku ana nufin inuwa ta wuta inuwa ta bakin hayaki ba inuwa irin wacce in an shige ta ake jin sanyi ba domin Allah zai faɗa a gaba la zalilin wala yubni min al-lahadi ita wannan inuwar duk da kun ji an ce da ita inuwa a fa ba ta hana zafi ba ta kare hucin wuta balma inuwa ce wacce ita kanta kuna irin abin da Bahaushe yake cewa rana zafi inuwa kuna to irin wannan inuwa ce shine wa zillin min yahmum la baridin wala karim zillin inuwa ce min yi hamumin ta hucin wutar jahannama din babu sanyi a cikinta wala hanimin sannan kuma babu tausasawa a cikinta an gane ko da ka za a ce da su in ɗaliku ku tafi ila zillin zuwa ga inuwa zai salafi shu'abin abociyar rassa guda uku an gane ko ibn kasir ya ce ya ya'ani lahaban nari abinda ake nufi shine harshen wutar izar tafa a wasa'ada ma'ahu dukhanun in ya ɗaga hayaki ya turnike sama da shi fa min shiddatihi na daga cikin tsananinsa wa quwwatihi da karfinsa anna lahu thalathu sha'bin anna lahu thalathu sha'bin yana da rassa guda uku ma'ana sai ta kasu rassa guda uku la dhalilin wala yubni min al-lahab أي ظل الدخان المقابل la لا ظليل هو في wala ولا يغني من اللهب shi wannan inuwa ta wannan hayaki na wutar jahannama ba za ta kare daga zafin rana ba sannan kuma ba za ta hana dumi da huci na ita wutar jahannama ba kaga sabanin inuwa ta aljanna wace inuwa ta aljanna ubangiji subhanahu wataala ya sifanta ta da inuwa ce mai sanyi wa nudkhilhum dhillan zalila da ubangiji zai ce da su la zalilin yuzilluhum inwar da muka ce ku tafi zuwa gare ta ba inuwa bace wacce za ta kare ku daga zafi min harri zalikal yaumi daga tsananin zafin wannan wani wala yughni min kuma ba za ta isar da ku ba ko ta tare muku ba min lahabi daga harshe da tartsatsi na wutar jahannama ay yaruddu anhum shay'an ba zai ije musu komai na wannan ba innaha domin ita wata jahannama tarmi bi shararin tana jifa da tartsatsi an gane ko shararin jam'i ne na shirra shirra shine tartsatsin wuta da aka wutar jahannama idan tana ci zaka ga tana harbi ta yana tashi sama bisa ga ɗabi'a irin ta wuta in tana ci gaga-gaga za ka ga tana harbi da tartsatsi ya balle ya yi can ya balle ya yi can da haka to haka wutar jahannama inna ha tarmi bi sharadin malai ce huwa ma ya ta ha, shi ne abin da zai rinka yin rini yana ci ruwa daga cikinta. ta kal ya idan yayi sama kai ka ce wani katan gini ne tartsatsin wutar jahannama shi kadai in ya yanke yi turi yi sama sai ka ga kamar wata katuwar fada ce ko wani katon gini ne malai ce fi hay'atihi wa launihi wajen kamanninsa da kuma launinsa wa fil hadisi ya zo cikin hadisi shirarun nari aswadun kalqiri shirarun nari tartsatsin wutar jahannama aswadun baki ne kalqiri ko kalƙiri idan aka ce kalqir shine kamar uwan makera irin bakin dutsen nan da ake yin kira da shi a makera wal arabu tusamma sudal ibli safran lishubi sawadiha bi sufra kamar yadda larabawa sukan ce da bakin raƙumi safran lishaubi sawadihi bi sufra saboda cakuɗuwar bakinsa da yala yalo rawaya rawaya to kalmar tarmi bi sharadin kal qasr ma min al bina'i na tsallake aya ɗaya ko ban kai karshen tafsirin kal qasr min al bina'i fi azmatihi wa irtifaihi ka annahu kai ka ce tartsatsun wutar jahannama din jimalatun sufur jimalatun sufur kalmar jimalat mala yace jam'u jamal wa fi qira'a jimalat da jam'i a madadin da mufradi to kalmar jumalat wadansu sun ce ana nufin raƙumi jam'i ne na jamal jamalat ko jumalat wadansu kuma suka ce a ka annahu jimalatun sufur kai ka ce shi jimalatun igiyar ɗaure jirgin ruwa ce sufurin wacce take baka kirin domin sau da dama akan kamanta abu baƙi da yalo saboda yalo in yi yalo yakan ba da duhu da haka malamai suka ce kalmar jumalat a nan zai iya ɗaukar ma'anar jamal na raƙumi shine mala ya ce li'an wal arabu tusamma da ibli sufran li shawbi sawadihi bi sufra larabawa sukan ce da bakin raƙumi sufran saboda mai kalarsa tana yin kama da sufur sufur shine yalan kala akan ce sufur akan ce safra sufur in ya zamo namiji safra in ya zamo mace qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u kaga idan ya zamo safra ala wazni fa'ala sifa ce muannasa amma safrun ko sufurun sai zama muzakkar ma'ana dai na daga cikin kamanni na tartsatsun wutar jahannama ko dai ya zamo kamar katoton gini ko kuma ya zamo kamar bakin raƙumi curi curi na tartsatsun wutar ko kuma ka gan shi a murɗe kamar ƙatotuwar igiya wacce take gefen teku wacce ake ɗaure jirgin ruwa da ita wacce ita ma a larabci akan ce da ita jamal jam'inta shine jumalat ko jamalat kamar yadda Allah ya ce innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la la tuftahu lahum abwabul janna لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل يسمى الخيار wanda suka karyata ayoyinmu suka yi girman kai gabaran yin aiki da su la tufattahu lahum abwabus sama in sun mutu ba za a buɗe wa rawukan su kofofin sama su shiga ba dan su je aljanna a da sun yi sama sai a rufe kofa sama ba za a bar su su shiga ba wala yadkhuluna aljanna ba kuma za su shiga aljanna ba in an tashi alqiyama sai Allah ya ce hatta yalijal jamalu fi sammil alqiyam sai in zai yi raƙumi ya shiga ta kafar allura in dai zai yi allura da muka sani ta yau da gobe a aji raƙumi ya zo ya shiga ta ta to in hakan za ta faru shine in kafiri ya mutu zai shiga aljanna to ko ka san hakan ba zai taɓa faruwa ba abin nufi Allah yana so ya ce da kai aljanna faufau kafiri ba zai shige ta ba in aljanna za ta zauna empty sai kafiri to shi kuma Allah ba zai bari kafiri ya shiga ba gwanda ta zauna empty wannan a wata fassara ta malamai a wasu fassara ta malamai suka ce hatta ilijal jamalu fi sammil khiyat sai dai in zai yi murtukakkiyar igiyar nan da ake daure jirgin ruwa da ita a gefen teku ta shiga ta kafar allura ita ma kuma ba zai yi ba ba zai yi ba in wannan allurar da muka sani ce ta yau da gobe ko da irin zarmakekiyar nan ce da ake cewa allurar makafi kai ka san wannan igiyar ba za ta shiga ba to da ka kaga tashbihul mustahil ne bil mustahil kwatanta abin da ba zai yi ba da abin da ba zai yi ba yadda wancan ba zai yi ba to haka ma wannan ba zai yi ba to da ka kalmar jamal ko dai a fassara da raƙumi ko jamal a fassara da igiyar ɗaure jirgin ruwa duk jam'in su akan ce da shi jamalat ka annahu jamalatun ko jamalatun sufur kai ka ce tarkatsun wutar jahannama a wani misalin banda can an ce tarmi bi shararin kalkasari a wani misalin na biyu jamalatun sufar yanzu a ce wuta tana jifa da tartsatsi tartsatsin kamar wani bakin raƙumi kirin kawai kaga ya tashi yayi sama ai ka san ba karamar wuta bace ba domin shi wannan tartsatsin girman sa shi yake nuna girman wutar girman shi yake nuna girman wutar karamar wuta ma kwata kwata ba ta tartsatsi babban wuta kuma take babban tartsatsi to wutar jahannama girmanta ya gawurta ta kai in tana tartsatsi kai ka ce manya-manyan gini take wargowa waje kai ka ce manya-manyan raƙuma ƙosassu baƙaƙe take jehuwa waje kai ka ce murtuka murtukan igiyoyi na ɗaure jirgin ruwa a gefen teku take jehowa waje ma'ana dai Allah yana so ya nuna mana irin girman wutar da kuma irin yadda take ci innaha tarmi bi shararin kal ka annahu jimalatun sufur an gane ko da haka ibnu kasir yace yatadayaru shararuha yatadayaru shararu min lahabiha kal qasri tartsatsi na wutar jahannama zaka ga yana tashi kai ka ce manya manyan gini gine gine ne qala ibnu mas'ud abdullahi dan mas'ud yace kal husuni kamar manya manyan katangu wa qala abbas wa mujahid wa qatada wa malik an zaid ibn aslam wa ghairihim ya'ni usul ash-shajar waɗansu malaman suka ce kal kasri kasar a anan ana nufin usul shajar tushiya ta bishiyoyi wacce aka giddube aka yanyanke ibn kasir yace ka annahu jumalatun sufrin al aikal iblis sudi a wani kamar kai ka ce bakakin raƙuma ne kala hu mujahid imam mujahid ya faɗi wannan wal hasan da imam hasan al basari wa qatada da imam qatada ibn da'ama as-sadusi wa dhahak wa ibn jarir wa ibn abbas wa mujahid a wani kaulin daga abdullahi dan abbas da mujahid wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair ya ani hibala sufni ana nufin igiyoyi na jiragen ruwa wa rawal bukhari an ibn abbas imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda da yace innaha tarmi bi sharrin kal qasri qala ibn abbas yace kunna na'madu ila al-khashabati thalathata azru'in wa fawqa dhalika fanarfa'uhu lil bina'i fa nusammihi al-qasra ibn abbas ce mun kasance mukan je mu samu azara mu datsa ta mu yanka ta gida biyu kamu uku uku sai mu ɗauke ta dan mu je mu gini da ita to irin wannan ma kama kan azaran dirkokin su ma a larabci muna kiransu da alƙasru da aka kaga tafsiri na kalmar kasru na uku kai ka ce wasu manya-manyan dirkoki da ake gini da su haka za ka rinka ganin tarzatsun wutar jahannama yana tashi yana ballewa daga jikinta ubangiji maɗaukakin sarki ce wailun yau ma'izin lil mukazzibin wailun azaba ta tabbata yau ma'izin a wannan rana ta alkiyama lil na ga masu karyatawa da batun tashin alkiyama domin ko shakka babu batun tashin alkiyama gaskiya ne sai Allah ya ce mu هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين mukazzibin ubangiji yace haza wannan ay yawmul qiyamati ana nufin ranar tashin alkiyama mala yace za a ce da kafirai a wannan ranar haza kun ga wannan wunin yau yantiqun rana ce da ba wanda ya isa ya magana a yanzu a duniya sai ka faɗi abin da kake so ka kwana lafiya musamman in a Afirka ne musamman in a Najeriya ne amma ƙasashen Larabawa ko ƙasashen Turawa ko da an ce da kai akwai yancin faɗar albarkacin baki kai ka san akwai abin da ba zai faɗi ba saboda akwai doka da oda shi yasa masu hikima suke cewa a can baka isa ka faɗi abin da kake so ba baka isa ka zagi kowa ka kwana lafiya ba amma a Afirka a Najeriya kila ma a Kano ka zagi kowa ka faɗi abin da kake so matsalar sai dai kuma ka kwana da yunwa ko ba haka ba can kan ba za ka kwana da yunwa ba an tsare maka ci an tsare maka sha an tsare maka lafiya an tsare maka tsaro har bakinka an tsare ma domin ba za ka faɗi komai ba an gane ko to amma a nan ba a tsare ma ci ba ba a tsare ma sha ba ba a tsare ma tsaro ba ba a tsare ma baki ba ka zagi uban kowa ka kwana da yunwa to akwai ranar da doka za ta yi aiki akan kowa ba wanda ya isa ya faɗi abin da yake so sawa'an na daidai din ne ko ma ba na daidai bane ba domin kana gaban sarkin da shi ne sarkin sarakuna sarkin da ba a wargi a gabansa shi ne Allah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ranar alkiyama rana ce da kowace murya ta yi ƙasa kowaye mutum duk isarsa bai isa ya ce uffan ba ba abin da kake ji kawai tsakanin mutane sai numfashi saboda ubangiji subhanahu wataala ya tsayi tsayuwar da ta dace da shi babu wanda ya isa ya magana yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamu illa man azina lahu ar wa qala sawaba ranar da ubangiji zai tsayu mala'iku su tsayu jibrilu ya zo ya tsaya la yatakallamun ba wanda ya isa ya magana illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya ga dama ya masa izini yace wane yi magana wa kala sawaban kuma bai isa ya faɗi maganar da ba daidai ba ko ƙaryar ce sai ka faɗi yadda take a daidai ɗinta ballantana kuma gaskiyar amma a duniya za ka iya ƙarya za ka iya kage za ka iya sharri za ka iya murɗa gaskiya a gaban kowa musamman idan zuciyarka ba tsoron Allah musamman idan idanka ya ƙe kashi to a gaban Allah wala yaktumuna Allah hadisa shi Allah ba a ɓoye masa zance in yace a faɗa yadda abin yake haka za a faɗe shi dole dole to da haka haza yau mu la yantiqun yau wannan rana ce da bayi ba sa yin magana a cikin ta ai la yantiquna fihi bi shay'in fi ba'dil mawaqifi mala yace abin nufi ba za su yi magana ba da wani abu a wasu wajajen domin alkiyama kamar yadda muka sha faɗa mataki mataki ne get get ne akwai wajen da in an je ba a magana amma akwai wajen da za a ce a yi magana shi yasa Allah subhanahu wataala a wani waje yace za a yi tambaya a wani waje kuma yace ba a tambaya to in akwai tambaya kaga akwai magana kenan domin ai tambaya da baki ake amsa ma da baki ake in ku aka ce ba tambaya to abin nufi daidai yake da a ce ba magana a wata ayar Allah yace fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun in aka yi busa a cikin kaho ranar ba dangantaka ba wane ɗan wane wane jikan wane wane surikin wane ba wannan duk kowa ya manta duk mutane sun tashi daidai wala yatasaaluna kuma ba tambaya wala tsalu hamimun hamiman masoyi baya cewa ina masoyinsa ta kansa yake ya manta da shi an gane ko to amma a wani wajen sai ka ji Allah ya ce wa waqifuhum innahum mas'ulun ku tsayin mana da su anan tambaya za a yi فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون daka a wani wajen akwai tambaya daka idan a wani lokacin ana magana tashin alkiyama sai ka ji an ce a wani waje ba a magana a wani waje kuma ka ce an ce an yi magana a wani waje a ce maka ba a tambaya a wani waje kuma ka ji an ce an yi tambaya to ita alkiyama mataki mataki ne get get ne matsayi matsayi ne an gane ko sau da dama nakan buga mana misali don mu fahimta ba wai don haka abin yake taro da taro ba a'a litaqribil ba'id wali taqribil ma'ana dan mu kusanto da nesa kusa kuma dan mai ganewa ya gane misali checking irin na airport kaga get get ne akwai inda yan NDLA e za su bincike ka akwai inda immigration ne za su bincike akwai inda custom ne za su bincike kowa da bincikensa wani in ka zo sa bai da matsala da kai wuce wuce ba irin ka nake nema ba to haka alkiyama take get get mala'iku Allah ya tsayar a wajaje gaba gaba wasu mala'ikun in kun zo wucewa kawai su kalle ku sharr shikenan kun gama kawai ku wuce amma su sai sun tsaya sun caje ku sama da ƙasa wasu mala'ikun da sun haɗa ido da ku saƙon ya isa kawai sun ɗauki abin da suke so su gani domin wani da an kalle shi in bai da gaskiya mara gaskiya ko a ruwa gumi yake to sai a dakatar da shi wannan za a bincike shi amma wani da an gan shi da kazar kazar ɗinsa da komai me za a tsare ka wuce ba ta kai muke ba to da haka wannan shine da haka alkiyama gaba gaba ce matsaya matsaya ne get get ne a wani waje akwai magana a wani waje babu magana hadha yawmu la yantiqun wannan birana rana rana ce da a wasu wajaje a cikin ta ba a magana shine malai ce fi ba'dil mawaqifi fa innal qiyamata domin qiyama yawmun dawilun wuni ne mai tsawo zu mawaqin mai wajaje daban-daban an gane ko wa mawaqit da lokuta daban-daban yantiquna fi waqtin a wani waje mutane za su yi magana wala yantiquna fi waqtin a wani lokaci kuma ba za su yi magana ba walidhalika warada al-amrani saboda haka ne al'amuran guda biyu suka zo fil qur'anil karimi cikin alqur'ani mai girma fa fi ba'dha a wasu wajajen sai ka ji an ce yaktasimun wa yatakallamun za ka ji an ce bayi suna faɗa da junansu ma a wani wajen a tashin alkiyama wani zai cakumi wani wani ya cakumi wani to nan wajen waje ne da suka samu sake to da haka sai su dan sake amma a wani wajen kowa ya shiga taitayinsa ba wanda yake kula kowa kowa ta kansa yake nana Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wajaje guda uku a filin tashin alkiyama ba ma ka sanin wake kusa da kai lokacin da za a karbi littafi a lokacin wa idza suhufu nushirat aka watso takaddu littattafai kowa ya karbi nasa to mantawa kake da kowa sai kaga ka karbi naka da hannun dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to haka nan da lokacin hawa siradi lokacin hawa siradi kowa ta kansa yake ba wanda ya san kowa ba wanda yake ta kowa to haka nan da lokacin da za a aje ma'auni don a auna ayyuka ba wanda yake samun natsuwa sai ya ga ma'auninsa na alheri ya rinjayi na shari fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi ishtin manzo Allah yace da nana Aisha mutane za su tashi tsarara maza dukka ciyar su za ta warware ta koma loba yuhsharun nasu hufatan uratan gurulan buhuman za a tashi mutane tsirara babu takalmi kaciyar ta warware ta koma loba kowa ya tashi amti babu komai a hannunsa nana Aisha ta ce ya ma'aikin Allah ya zami da sirkanmu a duniya ka sha shakwara ka sha jamfa kuna jin kunyar hada ido to ina a lahira an tashi tsirara maza tsirara mata tsirara manzo Allah yace ya Aisha al'amarin ya fi gaban haka ya fi gaban ka tuna wai wani sarki ne wani ba wannan kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake da ka hada yawmun la yantiqun wannan wuni ne da ba a magana wala yu'zanu lahum kuma ba za a yi izini ba gare su su kafirai fil uzri wajen su bada hanzari fa ya ataziruna ballantana su bada hanzarin an gane ko domin a wani lokaci kafirai za su yi kokarin su bada hanzari ai mu abin da yasa ba mu imani ba kaza ne da kaza ne da kaza ne a wani waje za a saurare su a wani waje ko ba za a ma a saurare su ba da sun buɗe baki za su yi magana da ce kuce nan ba wajen magana ba ne ba yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'adhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum ranar da kafirai hanzarin su ba zai musu amfani ba tsinuwa ta tabbata gare su mummunan gida yana nan yana jiran su mai izin la yanfa'u alladhina zalamu ma'aziratuhum wa lahum yusta'tabun rana ce da azzalimai uzurinsu ba zai amfani su a wajen Allah ba ko sun yi koke ba za a saurare su ba to shine fala yu'zanu lahu wa la yu'zanu lahum fa ya'tazirun ba za a yi musu izini ba ballanta nasu ba da hanzari su dalilin da yasa ba su imani ba saboda kaza ko saboda kaza ko saboda kaza malai ce fa ya'taziruna adafun ala yu'zanu lahum kalmar fa ya taziruna adafi ne akan yi uzan lahum ba za a yi musu izinin ba ballantana na masu ba da hanzarin min gairi tasabbubin anhu domin babu wani dalili da zai jawo haka fa huwa dakhilun fi haizin nafyi da haka duk wannan yana shiga karkashin korewa ta la da ta faro daga la yantiquna wa ay la yu'zanu lahum fa ya'taziruna ay fa la ya'taziruna ay la izna fa la atizara abin nufi ba za a yi musu izini ba ba kuma za su iya bada hanzari a irin wannan bigire ba wailun yawma idhil lil mukaddibin azaba ta tabbata a wannan rana ga masu karyatawa da ayoyin Allah da masu karyatawa da tashin alkiyama hadha yawmul fasli za a sake cewa da kafirai ku sani wannan ita ce ranar rarrabewa jama'ana kun mun tattara ku wal awwalina hadda na farkon ku domin dama Allah ya alkawari da na farko da na ƙarshe sai an haɗa su kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud inna Allah eh, Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi to da haka Allah ya yi alkawarin sai ya tara bayansa sai ya haɗa su na farkon su da na ƙarshen su dan me dan ya rarrabe tsakanin su yayi hukunci tsakanin su mai gaskiya a bashi gaskiyarsa makareci a tabbatar masa da ƙaryarsa wanda yi aikin alheri a bashi ladansa wanda ya zunubi kuma a bashi sakamako na abin da ya aikata mummuna liyajzi alladhina asawu bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna daka wannan shine yawmul fasl ranar rarrabewa rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya rarrabewa tsakanin sunna da bid'a rarrabewa tsakanin tauhidi da shirka rarrabewa tsakanin musulmi da kafirai rarrabewa tsakanin yan dama da yan hagu yan wuta da yan aljanna an gane ko mala yace ai ayyuhal mukazzibuna min hadhihi al umma wannan magana ce da ake yi ko za a yi ga kafirai masu karyatawa da batun alkiyama cikin wannan al'umma wal ne da kuma na farko min al mukazzibina qablakum wadanda su ma suka karyata tun a da can kafin waɗannan na ƙarshen fatahasabuna wa fatuhasabuna wato tu'adzabuna jami'an ai muku hisabi kuma ai muku azaba baki ɗayan ku da ku da su wai fa in kana lakum kaidun fakidun da haka ubangiji zai ce da kafirai yau in kuna da wani makirci da kuke iya kullawa wanda kuke ganin in kun kulla za ku tsira ku kubuta daga azaba ta a yau fakidun ku kulla ku gani saboda al'adar makirai a duniya kafirai a duniya azzalimai a duniya duk wata doka sun san yadda za su kulla makirci su kubuta daga ita ba za ta aika masu ba ba za ta iya cin su ba to shi a lahira Allah madaukakin sarki ba a yi masa wani kulle kulle dan a kubuta daga azabarsa in kawai kayi laifi sai doka ta yi aiki a kanka da haka Allah zai ce da kafirai fa in kana lakum kaidun fakidun in kuna da wani makirci da za ku iya kulla mun dan ku kubuta daga kamuna a yau to ku kulla ku gani malai ce hilatun fi daf'il azabi ankum wata dabara da kuke gani in kun yi za ta ije muku azaba fakidun faf'aluha to ku aikata ta amsa shine babu wata makida babu wata dabara babu wani makirci wala yajiduna anha mahisan babu matsirata babu muguda daga azabar ubangiji wailun yawma idhil lil mukazzibin bone azaba ta tabbata a wannan rana lil mukazzibina ga masu karyatawa ga batun tashin alkiyama Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya na farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam ina cikin yanayi kuma ina addu'a malam dan Allah mai zan lizumta yadda zan samu saukin rayuwa da farin ciki a duniya da kiyama to abu na farko mune maka addu'a Allah ya fitar da kai daga cikin matsanancin yanayi da kake ciki da dukkanin sauran musulmi waɗanda suke cikin yanayi irin naka ubangiji maɗaukin sarki ya fitar da su na biyu mafi girman abin da zaka ka lizumta don Allah ya fitar da kai daga mafi munin yanayi shine ka lizumci ibada idan aka ce ibada farilla a farko sai kuma nafila sannan sai kuma gujewa dukkanin ayyuka na laifi bar gwargwadon ikonka ya zama dukkan lokacin da za a kira sallah ta farilla a same ka ka zo masallaci an yi sallah da kai in so samu ne a ta ganin ka a sahun farko domin babu wani abu da bawa zai lizumta wanda Allah zai so shi sama da farillan da Allah ya dora masa abu na biyu ta fuskar zikiri ka yawaita faɗar اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك wannan shine zikirin da annabi yake koyar da mutane idan sun yi masa koken tsanani da kuncin rayuwa ya tabbata cin hadisi manzo Allah ya shiga masallaci ya ga Abu Umamah al-Bahili Sudi ibn Ajlan a lokacin da ba na sallah ba sai ce ya na ganka a masallaci ba lokacin sallah ba 'yan kasuwa sun tafi kasuwa ma'aikata sun tafi wajen aiki masu sana'a sun tafi wajen sana'a kai ka zo masallaci ka zauna sai ce ya ma'aikin Allah kuncin rayuwa ne da bashi da bakin ciki da kaza ya ta faɗin damuwoyi sai annabi ce in gaya maka abin da in kana faɗa Allah zai yaye maka kuncin rayuwa zai buɗa ma zai hore ma ka biya bashi cikan ka zai tafi yamma da bakin cikin kai ce gaya mun sai annabi ya ce kai ta zikirin Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ni bi fadlika an mansira lokacin da sayyidina Ali yake shugaban kasar musulmi na duk duniya wani talaka ya samu ganinsa kamar kai yanzu a ce kaga shugaban kasa sai kaga kamar kakakka ta yanke saƙa ko za a yi ma wani dunkuli da haka ba za ka yi koren baki ba duk damuwa ka sai ka faɗa ranka ya daɗe bashi ya dame ni a gidan haya nake kaza kaza kai ta faɗa to shi ma haka ya samu dama daga shi sai halifa wanda dukkanin taskar arzikin ƙasa a hannunsa yake sai hau koka wa sai na ali ina cikin damuwa kaza ga bashi jari na ya karye ga kaza ga kaza ga kaza nan ma sai na ali ya ce in gaya maka abin da kana yi Allah zai yayi ma Ya ce eh sai ya gaya masa wancan zikiri da annabi ya gaya wa abu umama allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa kai tayi babu adadi to sannan a lokaci guda ba yana nufin sayyidina ali fa bai taimaka masa da wani abu ba amma dai shi duk lokacin da mutum ya kawo maka matsala a matsayinka na dan adam kai ma kai wa kanka adalci ka hada shi da Allah kafin ka taimake shi domin kai ma mai nema ne dan kada wani ya ce to ashe sayyidina ali ma an kai masa kuka baya bayarwa zikiri yake yi bayarwa <laughs> dan akwai yawa shugabanni rowa wannan ba gaskiya bane ba dukiyar ƙasa ta mutane ce in ba a ba su sun ci ba me za a yi da ita me amfanin baɗi ba rai mutane sun mutu da yunwa aljihun ƙasa ya cika da kuɗi to me amfanin haka wannan ba gaskiya bane wannan siyasar dole a canja ta dole a gyara ta ba gaskiya bane dole masu mulki su gane cewa wannan kuɗin fa da ake tarawa amfanin su shine talakawa su walwala to a ta tara kuɗi kuma talakawa suna yin wa me amfanin wannan wallahi ba gaskiya bane ba sata kan bamu yarda da sata ba ka ai sata amma a fito da kuɗi mutane su ci na halal ko ba haka ba a yi oda a karya abinci mutane ta ci halal wannan shine gaskiya amma sun mutu kuma aljihunsu da kuɗi me amfanin sa shi ne maganar gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya mu fahimci gaskiya idan kila shi mai girma shugaban ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya ya tsufa daman ka san al'adar tsoho sai da kuɓewa sai da karkashi sai da amma mu jinin mu a jika yake mu yanzu muke da buƙatar mu ci jan nama mu ci maiƙo ko kuma sai a ce mu yanzu muna 'yan shekara ashirin talatin mu ma mu ci kuɓewa mu ci garahuni mu ci lansir ai lokacin mu bai yi ba ai ba ai mana adalci ba ko ba ka ba wani makusanci shugaban kasa yake ban labari yace malam da an yi sallar juma'a irin raka shugaban kasar nan da ake gida da an je an kai shi gida an ce ranka ya dade kaza kaza sai a ne, sai a tafi gidan mataimaki a ci jami'a ce saboda a gidan shugaban kasa sai da tafashi kaɗa na ce to dan Allah ba za ku gaya masa gaskiya ba in shi baya ci shi ya ci dumamansa amma ku ya ba ku kaji wannan shine maganar gaskiya sawa'an zaka ka ta siyasa ko ba za ka ta siyasa ba ruwanka ba kuɗi ba su da amfani in mai su ya mutu da yunwa wallahi ba su da amfani mun sha faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yunwa ba yau aka fara ba ba a jingina wa wani yunwa amma shugabannin ƙasa suna da rawar takawa in ana yunwa a zamanin sayyidina umar an yi yunwa ai ba za ka ce umar ne ya kawo yunwa ba ai Umar duk an yadda adali ne ya kwatanta to amma ya Umar yayi handilin al'ummarsa da take yunwa karya abinci akai akai ta oda da kansa a matsayinsa na shugaban kasa yake daukan hatsi da gare wani mai yana bin gidajen talakawa yana bayarwa cikin Umar yana kuka kurr irin na yunwa yana ciki ki kuka ko karki kuka sai talakawa sun ci zaki ci shi ne gaskiya amma in kai ka ɗaukar wa kanka tawakkali to ni ba za ka ɗaura mun ba ba za ka mun ba ko ba haka ba ai imani ma hawa hawa ne wani in yayin wa zai jare wani ko in yayin wa fa sai ya bar musulunci muna faɗar wannan ne don mai wa kanmu da kanmu gata don da yawan 'yan siyasa ba sa jin irin wannan magana sai a irin yanzu duk wani koke da za ka yi musu in an haura zaɓe jarewa suke ba sa ji amma yanzu ne lokacin da mu gaya musu muna cikin yunwa yan kudu suna gaya musu kokensu ane musu to mu kuma fa yanzu jihar Legas in yau Najeriya ta baje Legas za ta tsaya da kafarta saboda an tara musu hanyoyin samun haraji yau Legas za ta iya tsayawa da kanta babu giran ɗin gwamnatin tarayya amma ga yamin wata jiha a arewacin Najeriya wacce ta isa ta tsaya da kafarta babu ita wallahi babu ita cikin jihohinmu akwai wanda suka yi wata bakwai wata takwas ba su biya albashi ba yanzu akwai jihar da in dai gwamnatin tarayya bata turo da wannan kuɗin ta ɓata lashen ba billahi lazi sai dai a hijira saboda in jihar ba su iya kasuwanci ba ba jihar kasuwanci ba ce da gwamnati suka dogara gwamnoni sun rike kudaden local government sun hana dole mutane su shiga yunwa dole su shiga bala'i domin in kuɗi suka zo local government ko za a yi satar amma za su gara su tafi kasuwa talaka zai samu to kaga wannan shine abin da ya kamata mu yi ta gaya wa masu mulkin ma'ayanzu da waɗanda suke kai da waɗanda suke son su hau ku sani ga yanayin da muke ciki ku ji tsoron Allah a kanmu kuma ƙuri'an mu tana hannunmu ko ba haka ba sai an ciza an mura wani abin sai da barazana yawa ƙuri'an mu kuma tana hannunmu wannan shine abin da ya zama wajibi dan haka idan shugabanni al'umma tana cikin bala'i da wahala su kansu in suna da kishi su rage wa kansu albashi duk wannan yunwar da muke ji ba mu ji an rage albashin shugaban ƙasa ba fa ba a rage ba fa ba a rage albashin mataimakin shugaban kasa ba fa ba a rage na ministoci ba fa ba a rage na yan majalisa ba fa yin wannan fa a kaina da irin kafa take karewa fa su fa basu santa ba labarin ta suke ji to dan Allah wata gudunmawa suka ba mu a yunwa sayyidina Umar hana kansa cin abinci yake hana kansa cin jami'a yake in ana yunwa sai talakawa sun ci ba wai ta aka yi talaka sai sun ci jami'a irin ta gidan shugaban kasa ba ba zai yi ba amma garin kwakin da suka saba samu su samu shinkafa da wake da mai din da suka saba samu da yaji su same ta da sauki shine maganar gaskiya da haka ya dan uwa na farko ka sani cewa Allah madaukakin sarki shi zai yayi ma bukatarka duk wanda zaka nemi taimako a wajensa shi kansa mai nema ne a wajen Allah da in yana da hankali da tunani da aƙida mai kyau kan ya taimake ka sai ya nuna maka ka koma ga Allah ka nemi jayewa a wajen Allah sannan shi kuma a matsayinsa na ɗan adam ga abin da zai iya maka da aka sai na Ali da wancan ya je kai masa koke sai ya ba da wuridi da zikiri irin wanda manzo Allah ya bawa Abu Umama a lokacin da ya koka masa tsanani da kuncin rayuwa Allah ka yaye mana tambayarsa ta ya ce wani suna ne mafi girma a gurin Allah wanda in aka roƙe shi da shi zai amsa suna da yawa amma manzo Allah ya ba mu ya ce alidhu bi ya zal jalali wal ikram ku makalkale wa Allah ku fake wa Allah da sunan ya zal jalali wal ikram ka rinka yawaita wannan duk lokacin da zaka yi addu'a ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram wannan suna ne wanda Allah subhanahu ta'ala yana son sa da haka manzo Allah ce mu makalkale da shi haka nan ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum shi ma yana daga cikin al-asma'u al-a'zam ko al-uzma asma'ullahi al-uzma tambayar ta karshe yace menene gaskiyar maganar da ake cewa istighfari yana maganin talauci eh yana yau shi ma nan da nassin qur'ani cikin kissar mutanen annabi nuhu amma kamar yadda muka sha faɗa istighfarin ba na baki ba kadai istighfari ya zama a aikace wani idan ya ji an ce istighfari yana maganin talauci sai je ya kafa miliyan ɗaya kuma ba zai fita daga talaucin ba saboda kawai wuridin istighfarin yayi bai aiki da shi ba shi da ka maimaita wuridin istighfari kafa ɗari amma ba kai aiki da shi ba wanda kai kwaya ɗaya ta kai aiki da shi me ake nufi da aiki da shi ka tuno wani laifi da kake wa Allah tsakaninka da shi ka ce ya Allah na tuba na daina shikenan ka daina to wannan ya isa istighfari amma da zaka zo kai ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kuma ba abin da ka canja wannan wasa kake yi ba istighfari kake yi duk annabawa sun faɗa wa mutanen su su yi istighfari wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin haka annabi hud ya ga wa adawa annabi shu'aib ya ce واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود هكا النبي شعيب يجي ومتانا مدينا فهكا النبي نوح يجي وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أنظر أنتم بي عبد الله بن عباس me maganin talauci yace ai istighfari me maganin rashin kasuwa yace ai istighfari me maganin rashin haihuwa ya ce a yi istighfari aka ce wai kai ibnu abbas ba ka da wani lakani sai istighfari ya ce to ku kuma kun manta da kisar nuhu da al'amura suka dagule wa duniya a zamanin annabi nuhu ba haihuwa ba kasuwanci ba kaza ba kaza wannan shine lakanin da Allah ya ce wa nuhu ka gaya wa mutanen ka in suka yi shi zamu warware musu fa qul ka ce da su tustaghfiru rabbakum ku roki gafara ubangijinku innahu kana gafara shine yafiya ne yursilis samaa alaikum midrar zai bude muku sama ce muku ruwa kamar da bakin ƙarya wa bi amwal zai ba ku dukiya ma dudin dukiya wa bani zai ba ku ƴaƴa wa janna zai ba ku albarkatun gona wa anharan rijiyoyinku ba za su rinka kafewa ba domin mafi yawancin abin da ke gurɓata yanayin duniya da sa a shiga kuncin rayuwa zunubin 'yan adam ne to da inda za su tuba su daina tuba na gaskiya komai zai gara kamar yadda ake so komai zai gudana kamar yadda ya kamata Allah ka yafe mana takarda ta gaba ce assalamu malam dan Allah ina za mu samu shirin da kake yi a rahama rediyo na rayuwar dan adam ranar lahadi Allah ya mai da malam gida lafiya ko ko ku je gidan rediyon wajen Zaharuddin Manir Jaroji ko kuma ku samu malam Abairu yana da su ki daya domin tare da shi muke zuwa a mafi yawan lokaci shi ma yana recording na'am yawa wanda suke kuma a waje za su iya duba darul fikir ana sanya shi a cikin intanet subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa